Wannan mummunan al'amari da ya ritsa da fararen kula ya wakana ne a ranar litinin ɗin da ta gabata a yayin da waɗannan bayan Allah suka fito daga cin kasuwar garin Banu Bangu a kan hanyar su ta komawa gida shi na godar da dare dai. Fataken waɗanda ke lode a cikin wasu motocin jigila biyu sun faɗa tarkon 'yan bindigar da suka kafa shinge a kan hanya inda suka riƙa karkashe su da guda-guda kamar yadda kakakin gwamnatin Nijar Abdulrahman Zakariya ya bayyana a wannan sanarwa. Sanarwar ta ce akalla mutane 58 ne suka hallaka sakamakon aika-aikar ta 'yan bindigar da kawo yanzu ba a tantance ko suwaye ba sannan sun kona motoci biyu da rumbu da dama na cimaka kafin su arce da motoci biyu. A cewar gwamnatin ta Nijar ta kara tsaurara matakan tsaro kuma tuni aka aka kaddamar da bincike domin gano waɗanda suka tafka wannan ta'asa don ganin an gurfanar da su a gaban kuliya. Domin nuna juyayi a kan wannan rashi, hukumomin Nijar sun ayyana zama makoki na kwanaki uku a faɗin wannan ƙasa daga yau Laraba 17 ga watan Maris, inda za a sassauta tutocin ƙasar a tsawon waɗannan kwanaki da nufin karrama waɗannan mamata. wannan shine karo na biyu da 'yan bindiga ke hallaka fararen kula a yankin talabiri a ƙasa da wata uku domin ko a ranar biyu ga watan janairun da ya gabata 'yan bindiga sun hallaka fararen kula kimanin 100 a ƙauyukan zarum dare da cambangu da ke gundumar walam a yankin talabiri duk ko da cewa yana daga cikin yankunan da ke ƙarƙashin dokar ta ba idan sojojin gida da na waje da aka girke akan iyakokin ƙasashen mali nijar da burkina faso da sunan yaƙi da ta'addanci sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger